a wannan karatu namu na na hau alwadi na marhala afaniya as-sanawiyya kai insha Allah mun fara karatun sati da ya gabata <coughs> <coughs> mun dan taba wasu darussa satin da ya gabata kada a manta wani dan tambihi da zan bayar game da shi na wannan in fa baka yi na marhalatul ibtida'i ba ko ko idadi ula sani salisa to gaskiya an ka zo nan zai maka wuyan fahimta kuma mun gama wancan littafin kada a manta to a rika yin murbishin ma'ana a rika yin muzakara ana maraja'a dan shi ne zai zama ka fahimci nan inna aka dosa wannan tambihi ne ga ɗalibin karatu kada ka bar baya ka ce a yanzu kana gaba to saboda gaban za ka je kana yi na rushewa ne saboda ba ka da fandisho a baya allah ya samu dace to na idan muka duba yau darasin da ya gabata mun yi magana akan mazid wal mujarrad ai mujarrad wal mazid in muka ce mujarrad kamar yadda ya gabata muka ce kalmomin da ba a yi masu ƙari ba yadda suke mazid shine kalman da aka yi masu ƙari shine malam ya ce mana in aka ce kalman da ba a yi mata ƙari ba guda uku mai harfa guda uku kamar kataba to yana da babi guda nawa guda shida an gane yana da babi kamar guda nawa guda shida shi misali akwai babin nasara yansuro daraba ya diribu fataha ya fitahu fariha ya farahu karuma ya karumu hasiba ya hasibu su nan babansu idan kuma muka ce mazarrat mai kalmomi guda hudu shi kuma yana da babi nawa guda ɗaya in kalman da take da kalma mm, mene kalmomi kamar fara to sai kamar misali ba a sara sai ka ce mene ba fa'alala kamar ɗama ana sai ka ce mene fa'alala ɗama ana to a madarin shi ɗama ana sai ka ce ya tsoma inu kaji yadda yake wannan darasinmu na farko da muka yi a wancan satin kenan sai darasinmu na biyu kuma muka ce akwai da sulasi kalma mai harafi uku tun da mun ji mujarradinta to idan an mata ƙari to an an mata ƙari da harafi ɗaya tana da nau'i in an mata ƙari ana mata ƙari kai kalma mai harafi uku to ana mata ƙari kala uku akwai inda ake mata ƙari da harafi ɗaya akwai inda ake mata ƙari da harafi biyu akwai inda ake mata ƙari da harafi uku ku fahimta da kyau to shine malam yace inda ake mata ƙari da harafi ɗaya to nau'in ta guda uku ne zaka iya ƙara alhamza a farko kamar hasana sai ka ce a hasana kaman to nau'i na ɗaya kenan na biyu za ka iya ƙara mata ta kaman kaman kaman fa'ala sai ka ce fa'ala kaman karuma sai ka ce karrama ko karama sai ka ce karrama za kuma ka iya ƙara mata alo baki kaman hasiba sai ka ce hasaba kaman kataba sai ka ce kataba wannan nau'i na farko kenan sai na biyu wanda za ka iya mata ƙari na da harafi uku biyu to shi kuma na yana da nau'i guda biyar za ka yi ƙara mata alifin da nunin kamar mene sarafa sai ka ce in sarrafa. ko ko ka ƙara mata alhamza da ta'un kamar shamala sai ka ce ishtamala ko ko ka ƙara mata alhamza da ifin lamul kama kamar safara sai ka ce isfarra ko ko ka ƙara mata ta'un da alifil madda kamar tabara tabara tabara sai ka ce tabaraka kai kamar tabaraka sai ka ce tabaraka ka gani kai ko ka kara mata ta'un da ta da ifi kamar mene kadama sai ka ce taqaddama wannan nau'i na biyu yana da ƙarin mai ƙarin harfai biyu yana da kashi biyar sai wanda za ka ma yani kalman da za ka mata harafi uku ita kuma kaga sun zama shida kenan ita kuma tana da nau'i nawa guda hudu za ka iya ƙara alhamza da ta'un da alhamza da sa'un da ta'un kamar alima sai ka ce ista'alama a gani kaga ka ƙara alhamza sa'un ta'un ko ko za ka iya ƙara mene alhamza da ƙarin nunin da da ƙarin da alhamza da ziyadan nunin da kuma ta da ifin lamun karma kamar lawa sai ka ce ihlaulawa kamar me za ko ko ka ƙara alhamza da ta tada'i ka ƙara alhamza ka ƙara ifin wawu ka ƙara wawun ka ƙara ninka ta da ifin wawun din ma'ana wawul kalma ai lamal ainin kalma kamar mene jalawa jala ya ka ce jalaza sai ka ce mene ijlawaza ko ko ka ƙara mene alhamza da lamul kalma ka ƙara mata da ifi kuma kuma hadara sai ka ce hidara eh, ka ƙara alhamza da alubaki da mene lamul kalma ka ninka take wannan shine muka yi bayani akan karatunmu wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba to har ila yau ba mu tsaya wannan ba mu a shiki dai muka yi bayani akwai wanda na ƙari kuma ruba'i kalman da ta zo a ruba'i menene ruba'i asalinta harafi uku ne ai harafi hudu ne to ita kuma ana mata nau'i ƙari kala biyu ko ka ƙara harafi ɗaya ya zama biyar ko ka ƙara harafi biyu ya zama shida dama kalmar larabci ba ta wace shida in ka gala bakwai to wannan kalmar ta zo mene shaz ma'ana kaɗan ake samu haka to shine mala ya ce idan kalma mai harafi hudu ne za ka iya ƙara mata ta'un da mene da ka yi ƙara mata ta'un ya zama ka kara harfi ɗaya zama biyar kamar ba asara sai ka ce ta ba asara a gani ko ko kamar dahawara sai ka ce ta dahawara ko ko ka kara mata mene eh, alhamza da ƙarin da nunin kamar haran jama sai ka ce hara jama sai ka ce ihiran jama kamar faraka sai ka ce ifran ka'a to na biyu kenan he na uku ko ko ka ƙara mata mene wanda ya tazo da mene ka ƙara wannan wanda ya ƙara mata da harafi biyu ke ko ko ka ƙara mata da harafi biyu amma da alhamza da tad'ifin lamul kalma kaman ma'ala sai ka ce ish ma'alla kaman ka kaman shama'ala sai ka ce ish ma'alla kaman qash'ara sai ka ce ish ish qash iksha'ara to wannan shine karatunmu na sati da ya gabata muka yi revision kaɗan a ciki to yau insha Allah za mu ci gaba da sabon karatunmu eh, ba'adu khasa'is al-fi'l sunasi shine maudu'in mu na yau insha Allah